السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعشكم كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة لتاج قلوب المرام من أدلة الأحكام لتاج الإمام أحمد بن علي ابن حجر الأسطلاني wanda ya rasu a alƙahira hijira na da shekara 852 shekara 584 da suka shige rahimahullah za mu ci gaba daga kan hadisi na 442 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu hukuncin yau ruku'u kafin a isa sahu hukuncin a yi ruku'u kafin mutum ya isa tsoho da kuma tsayawar mutum shi kadai a bayan tsoho wa an anas radiyallahu an hukala an karbo hadisun nan daga anas bin malik allah ya tara masa yarda anas bin malik ya ce sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya yi sallah faƙuntu wa yatimun kalfahu sai na tsaya ni da wani maraya a bayansa wa ummu sulaimin kalfana kuma ummu sulaim tana bayanmu ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas bin malik wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a gidansu shi anas da wani maraya suna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ummu sulaim mahaifiyar anas tana bayan su ita kadai muttafaqun alaihi واللفظ للبخاري لفظ yana kitab al-azan babu salati الأذان nisai صلاة ar-rijal as-sahih muslim كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة حديث الدريشي ده همسين ده تقص يندى حديث يضوء صحيح مسلم أن جدته مليكة أنس بن مالك يتشي كاكسة أنا كرنت مليكة كاكنسة كاكن أنس واتو مهي فير جاتو منسر ita ce mahaifiyar ummu sulaim mulaita duk da cewa akwai sabani game da kakar waye ake nufi amma ibn abdulbar a littafin al-tamhid na farko shafin 264 ya ce malikun ya ƙulu al'imamu malik yana cewa wabbamiru allazi fi jaddatihi huwa a'idun ala ishaq al'imamu malik yana cewa lamirin kakansa lamirin da ya zo a ku baya komawa ga ainihin kakan anas bin malik yana komawa ne ga kakan ishaq bin abdullah bin abi talha wanda ya rawaito hadisi to ai duk da haka kakansa ne shi ma saboda jikan ummu sulaimi jikan ummu sulaimi وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وهي أم أنس بن مالك أنس يجي دعت رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رواية صحيح مسلم كده أنس يجي كاكسة تاكرة مزان الله لطعام صنعته وأنا أبنتي لتشريع فأكل منه سيشة وأنا أبنتي sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kunu fa usalli lakum ku tashi in muku sallah qala anas bin malik sai anas yace fa qumtu ila hasirin lana sai na miƙe ga wata taburman mu kadi suwadda min tuli ma lubita wannan taburman tayi baki saboda dadewar ba a yi amfani da ita fa nafahtuhu bima'in na yayyafa ruwa a kai fa qama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, ta yi baki saboda dadewar ana amfani da ita saboda haka yasa ana yayyafa ruwa a kai mazan Allah ya tsaya akan wannan tabarma wa saffaftu ana wal yatim da ni da wani sai muka yi sahu a bayan annabi sallallahu alaihi wannan marayan ana kiransa bumaira bin abi bumaira maula rasulullah mahaifinsa wani bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mazan Allah ya yanka shi da anas da wannan marayan shine bumaira suka tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahu guda wal ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwar tana bayan mu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba anas bin malik da gumaira sun yi fahu a bayan shi sannan ita kakar anas tana bayan su ita kadai fasalla da na rasulullah raka'a ta ne sai manzon Allah ya mana sallar raka'a biyu man sarrafa sannan sai ya tafi ibn muhajar a sharhin wannan hadisin a fathul bari a mujallar da shafi na 268 yace wa fi hadha alhadith min alfawaid wannan hadisin yana da fa'idoji da dama daga cikinsu. ijabatu da'awa hadisin yana karantar da mu amsa gayyata idan aka gayyace ka zuwa ga cin abinci yana da kyau ka amsa walau lam takun ursan ko da gayyatar ba walimar aure bace walau kana da'i imra'a ko da mutumin da ya kira ka mata ce sai ya ce lakin haisu tu'manu jikna amma fa inda aka aminta game da fitina ke dan ba zai yi matar wani ka gayyace ka liyafa ka ba zai zama fitina wal aklu min ta'ami da'wa cin abincin da aka gayyaci mutum wato zuwa gare shi ya tabbata sunnar annabi ce wa salatu nafila jama'a fil buyut sanan hadisin yana karantar da mu babu laifi don an yi sallar nafila a gidaje a jam'i salatu nafilati jama'atan fil buyut wa ka'annahu arada ta'limahu ibn hajar ya ce kamar abinda da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu jam'i ya musu jam'in nafila saboda ya karantar da su ne af'ala salati bil mushahada annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya karantar da su practical yanda ake sallah suna ganin yanda ake sallah li ajlil mar'a saboda ita wannan mata فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها saboda ita wannan matan ko da yake tana yiwuwa tana zuwa masallaci ana sallah da ita amma sahun mata yana baya ne tunda suna nesa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta iya gane ainihin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake dake ba to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta sai ya limanci saboda ta ga yadda ake sallah yace wa fihi tanzifu makanil musalla musalla kuma hadisin yana karantar da mu a tsaftace wurin sallah a tsaftace wurin sallah wa qiyamus sabili ma'ar rajuli saffan yaro yana iya tsayawa da wani mutum a sahu guda wannan ya tabbata kenan ba laifi bane babu laifi mutum yayi sahu da yaro idan yaron yana da wayewa saboda Anas da wayonsa ko lokacin da ya zo hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara goma saboda haka dama can saurayi wata akhirun nisa'i an sufufin rijal ibn hajar ce kuma hadisin yana karantar da mu sahun mata yana bayan sahun maza wa qiyamul mar'ati saffan wahdaha hadisin yana karantar da mu babu laifi mace ta tsaya ita kadai a bayan sahu sallata ta wannan shine ainihin dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin don ya nuna maka cewa ita mace don ta tsaya a bayan kahu ita kadai ba laifi ba ne yace wa fihi sihhatu salati sabiyyi al-mumayyiz wa wudu'i kuma wannan hadisin yana karantar da mu idan yaro yayi sallah to sallarsa ta inganta haka ma alwalarsa tana inganta wa anna mahall al-fadl al-warid fi salati jama'an munfaridan haisu la ya kunu hunaka ka ta'alim an fi so mutum ya yi sallar nafila shi kadai asali abin da ya fi dacewa shi ne kai sallar nafila kai kadai a gida ko a masallaci to amma idan ya zama akwai bukatar karantarwa to sallar nafilar ka a jam'i din ya fi ake kayi sallar nafilar kai kadai tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya limace su a sallar nafila don ya karanta da su to wannan hadisin babban abin da yake karantar da mu shine babu laifi don mace ta yi sallah a bayan sahu ita kadai babu laifi don mace ta tsaya a bayan sahu ita kadai ta yi sallah sallah ta inganta tun daga shi ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila hadisi na gaba wa an abi bakara an karbo hadisin nan daga abubakara sunansa nufai ubinul harifi a saƙafi rabiyallahu alaihi annahu intaha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya karaso zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rafi'un alhali yana cikin ruku wato ya taro ya zo masallaci ya yi ƙaraso masallaci sai ya taras annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruku faraka'a qabla an yasila ila safi sai abubakar ya yi ruku'u kafin ya isa sahu ya yi ruku'u kafin ya iso sahu faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mamma Allah ya ce masa zadaka Allahu hirsan Allah ya ƙara maka kwaɗayi alalkhairi Allah ya ƙara maka kwaɗayin alkhairi me yasa ya yi ruku'u kafin ya iso sahu ya yi ruku'u ne kafin ya so saboda fatan ya samu wannan raka'a ne kaga yana faɗayin ya samu wannan raka'a samun raka'a alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya kara maka faɗayin alkhairi wala ta'ud amma karka saki rawahu al-bukhari hadisin al-imam al-bukhari ya shi sunan babin ma kenan idza raka'a duna safi idan mutum ya yi ruku'u kafin ya iso sahu mutum ya shigo masallaci sai ya yi ruku'u kafin ya iso sahu hadisi na 783 ibn hajar ya ce wa da abu dawud fihi a riwaya ta al-imam abu dawud ya yi ƙari game da labarin yana kitabu salati babu rajuli yarka'u duna safi hadisi na 684 ka a duna safi sai ya yi ruku'u kafin ya iso sahu shi abubakar a lokacin da ya iso masallaci ya taras annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruku'u sai ya yi ruku'u don idan ya ce zai iso sahu din kafin ya yi kabbarar harama ya yi ruku'u ƙarshen tamarwa allah zai daga saboda haka sai ya yi ruku'u a can sun ma masha'ilar safi sannan ya taka zuwa ga sahu yanda lafazin ya zo a sunan abi dawud an al-hasan al-basri al-hasan al-basri ya bada labari yace anna ababakar jaa rasul wa rasulullahi raki'un abubakar ta ya iso masallaci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin ruku faraka'a duna saf sai ruku'u kafin ya iso sahu thumma masha ila saf sannan ya taka zuwa sahu din falamma qaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatan. a lokacin da mazo Allah ya gama sallarsa kala sai yayi tambaya ayyukum allazi raka'a duna safi waye daga cikin ku yayi ruku'u kafin ya iso sahu thumma masha ila safi sannan ya taka zuwa ga sahu fa kala abubakar sai abubakar da yace ana ni ne fa kala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce zadaka Allahu hirsan Allah ya kara masa wato fadayin alkhairi wala ta'ud amma karka saki hadisin yana sunan sunan nasa'i wanda yake ibnu hajar bai kawo ba yana sunan nasa'i a sunan sugra kitabul imama ar-ruku'u duna safi da kuma a sunan kubra kitabul masajid ar-ruku'u duna safi har yanzu kuma hadisin yana cikin muwatsa ta al-imam malik bi riwayat muhammad bin hasan ash-shaybani لنا أبواب الصلاة باب الرجل يركع دون الصف حديث الذي يريد حسن دبقوي إلى مصند الإمام أحمد ينا لتاف الإمام الطبراني رواية عبد العزيز بن أبي بكر عبد العزيز بن أبي بكر يارا أبو بكر إن يباد الأباري لكانسا يارا أبو بكر سنوس عبد العزيز يباد الأباري أبين دي أو كذا ما هي فنسا يتي babansa ya iso masallaci wa qad uqimati salatu an ta da ikamar sallah fan talaka ya tafi masallaci yas'a yana sauri yas'a yana sauri anan ibn hajjar yana sharhin wannan hadisin fathul bari kenan da bi shafiyan 268 yace qala ibn munir sawwaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ila abi Bakara min al-jihati al-amma وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم لوكا تند أبو بكر رأيته مسلاتي يأي ركوء كافية إسوسه بايا النبي صلى الله عليه وسلم يا جمع صلى يا يبا مع أبو بكر سنة يما سجارة أبو وابي يا يبا مر سبو دمي ƙoƙarinsa faɗayinsa na yaga cewa ya samu wannan rukuni saboda ai shi yasa yayi ruku'u kafin ya iso sahu din wa khata'ahu min al-jihati al sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa kuskure ta wani gefe ibnu hajar yace cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'ud karka sake ma'anarsa ila ma sana'ata min as-sa'i shadid abinda kai na sauri mai tsanani kuskure ne saboda sauri in ya tsananta kafin ka zo masallaci ya saba ma sunnar manzon Allah kamar yadda bayanin yake tafi a cikin bulugul maram babu laifi don kayi saurin tafiya masallaci amma kada saurin ya tsananta idan saurin ya tsananta to ya kuskure na ɗaya kenan sannan na biyu a ruku'u duna safi yin ruku'u kafin a iso sahu shi ma kuskure thumma min al-mashi ila safi sannan takawa da aka yi zuwa ga sahu din kaza an yi tafiya ana cikin sallah nan ma kuskure wato duka dai ya saba ma ainihin ka'ida ta sallah ta akwai riwaya ta Yunus bin Ubaydin Anil al-Hasan al-Basri wacce ta zo a cikin littafin al-Imam Tabrani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ita ce ta yi bayanin ainihin dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala ta'ud karka saki al-Hasan al-Basri yace allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla subhi yana ba da labarin abubakar wata rana annabi ya yi sallar asuba wato sallar ta asuba ne fasa ne a nafasan shadidan sai ya ji numfashi mai tsanani wato a bayansa yana jin numfashi au baharan min halfi da aka ce albaharu ta tabu'un nafsu min al'iya wato haki kamar abin da ake ce ma haki da hausa shine eh, al-hasan al-basri yace baharan min khalfihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haki ta bayansa idan aka ce wane yana haki saboda gajiya in ka duba lisanul arab mujallad bi shafin 165 falamma qaba rasulullah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah qala li abi bakara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma an ta sahibu hazan na nafas kai ne mai wannan numfashi da ji? kala sai ce na'am haka ne ya rasulullah ja'alani Allah fidaka Rashitu an takutani raka'atu naji tsoro ne kada raka'a ta kubuce min ma'aka fa asra'atul mashiya shine na gaggauta wato tafiya ta wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya yayi ayyukum sahibu hadha an waye wanda ke da wannan numfashi waye yake haki kada sai ce to an tafuta ne, raka'a ma'aka ya rasulullah ji tsoro ne kada raka'a ta kubuce min tare da kai shi na nayi sauri wannan saurin dalilin sa nake haki nake numfashi to a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salli ma adrakta wa qdi ma sabaqaka ka tafi a hankali idan ka ji an yi iqamar sallah ka sallaci abin da ka na jam'i sannan ka rama abin da ya kubuce maka ta wannan riwayar bata inganta ba in ka duba majma'u zawa'i na limamin haitami ah, hadisi na 2399 al-imamu shaukani game da shi wannan hadisi game da shi wannan hadisi na abubakar domin ibn hajar ya kawo ne saboda ya magana akan matsaloli guda biyu na farko menene hukuncin mutum ya yi ruku'u ya yi kabbaran harama kafin ya iso sahu sannan ya yi ruku'u sannan ya taka zuwa ga sahu ya kawo wannan hadisin na abubakar a littafin al'imamu shaukari shi ne lalautar sharhu muntakal akbar na al-imam shaukani mujallal na uku shafin 195 yace ikhtalafa salaf fi ruku'i dun as-sarf game da wannan hadisi game da hukuncin mutum yayin ruku'u kafin ya iso sahu an samu sabanin fahimta wasu daga sahabbai sun ce babu laifi kamar misali zaid bin sabit daga cikin sahabbai sannan abdullahi bin mas'ud yayi zaid bin wahab yayi in ka koma ga tabi'ai kamar sa'id ibn jubair abu salama bin eh, abdurrahman da urwa bin zubair ibn jurayj ma'mar annahum fa'alu zalika sun yi haka yace wa qala zuhuri in kana qariban min as-saff fa'ala al-imam zuhuri yace idan mutum yana kusa ne da sahun babu laifi don yayi wa in kana ba'ida idan yana da nisafa da ainihin inda sahu yake lam yaf'al kada ya aikata wa bihi qala al-awsani intaha to anan a takaice ga dai hadisi wanda ibn hajar ya kawo ya tabbata an samu sahabi da ya ruku'u kafin ya iso sahu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na biyu an samu sahabbai waɗanda babu shakka sun yi an samu sahabbai waɗanda sun yi haka daga cikinsu akwai zaid bin sabit din domin akwai labarin da kharija bin zaid ibn sabit ya bada wato yaron zaid bin sabit kharija bin zaid bin sabit yace inna eh, zaid bin sabit kana yarka'u ala atbatin masjid yaron sa yace babansa yakan yi ruku'i a daidai kyauran kofa inda kofa yake daidai inda kofa yake wa wajhuhu ila al-qibla ya shigo masallaci sai yaga an yi ruku'u sai yayi ruku'u daidai kofa din sai ce idan yayi ruku'u summa yamshi mu'tariban ala shiqqihi al-ayman sannan ya ringa tafiya ta dama yana tafiya ta dama ta dama ba ta gaban sa ba summa ya'taddu biha in wasala ila al-fath kuma zai kirga wannan raka'an ko da a ce yace in wasala ila al-fath aw lam yakun ko da bai iso sahu ba aka daga to wannan raka'a yana lissafi da ita babansa shine zaid bin thabit sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka sannan a sharhu ma'anil asar na al-imam tahawi kamar yadda zo a cikin sahihu ibn hibban kitabu salati akwai labarin abubakar bin abdurrahman bin al-haris bin hisham yace sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina abubakar inna ababakarin as-siddiqa wa zaid ibn sabit da sayyidina abubakar da zaid ibn sabit dakhala al-masjida sun shigo masallaci wal imam raki'un a lokacin da liman yake ruku'u faraka'a sai suka yi ruku'u ne thumma dabba wa huma raki'ani sannan suka dinga rarrafe suna cikin ruku'un ba wai an daga ba da ruku'un suke rarrafawa hatta na bi safi har sai da suka iso sahu na abubakar as-siddiq shine dai babba daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ga zaid bin sabit wannan labarin in ka duba irwaul galil muhammad nasiru dinin albani ya ce labarin yana da kyau a jibi na biyu shafi na 264 sannan akwai labarin zai bin wahabin kala kharajtu ma'a abdullahi bin mas'ud na fita tare da abdullahi bin mas'ud min darihi ila masjid daga gidansa zuwa masallaci falamma tawassatna masjida lokacin da muka zo tsakiyar masallaci raka'al imam sai ga liman yayi ruku sun shigo sun iso tsakiyar masallaci sai liman ya ruku musu riga sun karaso inda sahu yake ba fa kabbara abdullahi wa raka'a sai abdullahi bin mas'ud ya kabbara na harama sai ya ruku wa raka'atu ma'ahu nima sai ne kabbara harama na ya ruku tare da shi yace summa mashaina raki'ain sannan muka taka a cikin ruku'u din hatta haina ila safi hina rafa'a al-qawm ru'usahum har muka iso sahu lokacin da mutane suka dago su. falamma qabal imam salata lokacin da liman ya gama sallah qumtu sai ni na miƙe wa ana ara adni lam udrik saboda ni ina ganin ban samu raka'an ba fa akhadha abdullahi bi yadi sai abdullahi bin mas'ud ya kama hannuna wa ajlasani ya zauna da ni ثم قال سيتي إنك قد أدركت أي شيء كاسم ركوع كاسم ركع النم متى ذاك نيجي هذا أنفع مصحبا النبي صلى الله عليه وسلم manyan ينصحب zaid bin sabit sayyidina abubakar as-siddiq abdullah bin mas'ud to kuma sun taho ne da hadisi labaran suna da isnadi ingantacce in ka duba irwaul galil mujalladi na biyu shafi na 200 da 63 da dai a ce ba a lissafi da da ruku wanda wannan yana nuna maka cewa in ka samu ruku'u ka samu sallah ka samu raka'a in ka rasa ruku'u ka rasa raka'a don shi ne abin da hadisan da suke karantar da mu don in ba don haka ba ba dalilin zai sa za su yi ruku'u saboda gudun kada liman ya daga saboda sun san idan liman ya daga sun rasa wannan raka'a a ce ana samun raka'a ne daga samun ruku'u wannan shine abin da hadisan ke karantar da mu don in ban da haka in ban da haka ba dalilin zai sa mutum ya ruku'u kafin ya iso sahu kaga ya gwada cewa saboda ya samu wannan raka'a sannan akwai ma hadisin da ya zo cikin sahihu ibn kuzaima kitabu salati wannan hadisin shine ya fi muhimmanci hadisi na 1571 hadisin abu bin abi rabah annahu sami'a abdullah bin zubair ala al-minbar yaqulu lin-nas ya ji Abdullahi bin zubair a minbari a makka abdullahi bin zubair yana cewa mutane idza dakhala ahadukum masjida wan nasu ruku'un idan ɗayan ya shigo masallaci ya tarar da mutane suna ruku'u falyarka hina yadkhul lokacin da ya shigo masallacin yi ruku'u din thumma duk rafi'an hatta yadkhula fi saff sannan ya rarrafa yana cikin ruku'u ya dinga rarrafawa har sai ya shigo sahu to abin da yasa wannan ya zama yana da muhimmanci saboda abdullahi bin zubair a ƙarshen maganarsa sai ya ce fa'in na zalika a sunna yin haka sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin zubair yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam matasa kuma ya yi shugabanci <clears throat> lokacin yana makka yake wannan jawabi ga jama'a bayan ya gama magana ya ce yin hakan sunna ne a ba'u bin abi rabah ya ce wa kadar aikuhu huwa ya zalika ni na ga shi abdullahi bin zubair yana yin haka kaga an samu an samu ƙarin sahabi in ka duba silsilatu sahiha hadisin 229 don waɗannan labarai duka sun inganta waɗannan labarai sun inganta don haka yasa ibnu abdul barri a littafin sa al-istizkar <clears throat> ibnu abdul barri a littafin al-istizkar a juzu'i na shida shafin 245 ya kawo labarin zaid bin wahabin wanda muka yi magana a baya labarin da ya bayar game da abdullahi bin mas'ud ya fito gida tare da abdullahi bin mas'ud fa wajadna an-nasa ruku'an mun tafi masallaci muka tarar da mutane sun yi ruku'u <clears throat> ka'ana jami'an da dukkan mu muka yi ruku'u qabla an nasila ila safi kafin mu isa sun summa mashayna raki'in sannan muka yi tafiya muna cikin ruku'u hatta da kallafi safi wancan riwaya yana cewa rati aini amma wannan ce rati in hatta da halna fi saf har sai da muka shiga sahu falamma sallama al-imam lokacin da liman ya sallama umtu sai na zabu da zan nike. li aqbi raka'ata saboda irama wannan raka'a din li aqbi raka'a fa akhadha ibnu mas'ud bi yadi abdullahi ibn mas'ud sai kama hannuna fa qala sai yace ijlis faqad adrakta ka zauna ai ka riga ka samu wannan raka'a din ga kuma labarin abu umama bin fahal bin hanif bin hunayf yana cewa ra'aitu zai ibn thabit naga zaid ibn thabit da kala al-masjid wa an-nas ruku'un faraka'a an hata wasu hatta wasala ila as-saff naga zaid ibn thabit ya shigo masallaci ya tarar da mutane suna ruku'u shi ma sai ya ruku sannan ya rarrafa a cikin ruku hata wasu ila as-saff sai da ya isa sahu sannan ubaidullah bin yazid yace ra'aytu sa'id ibn jubair naga sa'id ibn jubair tabi'i raka'a qabla an yasila ila safi kafin ya isa sahu shi ma yayi ruku thumma masharati an hatta wasala ila as sannan ya isa ya yi tafiya a cikin ruku'u din har dai ya isa sahu din ibnu abdul barri ya jera labarin waɗannan sahabbai da kuma tabi'ai sannan sai ya ce la a'lamu li zaidin وابن مسعود مخالفا من الصحابة ban san wani sahabi wanda ya saba ma abin da waɗannan sahabbai suka aikata ba wato babu labarin da aka samu cewa wani sahabi ya yi inkari ya musanta ya kyamaci abinda sayyidina abubakar ya yi abinda zaid bin sabit ya yi abinda abdullahi bin mas'ud ya yi ko ko abdullahi bin zubair waɗanda dukkan su sahabbai ne babu wani sahabi da ya ce abinda suka aikata ba daidai ba ne saboda haka sai al'imamu malik al'imamu malik ya ce la ba'asa an yarka a rajulu wahda hudu na sofi babu laifi mutum ya yi ruku'u kafin ya iso sahu wa yamshi ila sofi ya yi tafiya har zuwa ga sahu ɗin sai ya ce in ka na ƙariban ƙadar ma yalhaku in ya kasance yana kusa gwargwadon yadda zai iya samun wannan raka'a kafin liban ya ɗaga ala kulli halin wannan shara'i ba shi da hujja a kai waɗannan sahabbai kowane da yadda ya yi ruku'u ɗinsa wani ya yi ruku'u tun daga inda ƙofa take yana tafiya har dai ito sahu kamar sai na abubakar kamar abdullahi bin mas'ud duk sun yi haka abdullahi bin mas'ud daga tsakiyar masallaci ruku'u ya taho ta gaba ruku'u din har dai ito sahu don haka magana cewa ga tazarar da ke tsakaninka da sahu kafin ka yi ruku'u wannan ba shi da asali ya dai tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun aikata don haka babu wani wanda ya musu inkari ya tabbata sunna ce haka al-imamu ahmad bin hanbal yake fatawa al-imamu malik al-imamu bagawi a sharh sunna a juz'i na uku shafi na 338 yace fi hadha al-hadith anwa'un min al-fiqh wannan hadisi yana karantar da mu nau'ukan fiqh min ha daga cikin su anna man salla khalfa safi munfaridan bi salati al-imam tasihhu salatu saboda haka ibnu hajar ya kawo hadisin nan dan yaje tsuntsaye biyu da dutse guda daya tunda an ce abubakara yayi ruku yayi kabbaran harama yayi ruku'u kafin ya iso sau kaga ya fara sallah a bayan sahu ke ya fara sallah a bayan sahu shi kadai saboda haka ya nuna cewa dan mutum ya yi sallah a bayan sahu shi kadai sallah saboda ba shi ba shi ne abinda al'imamu bagawa yake cewa li'anna ababakara raka'a khalfa saf saboda abubakara ya yi ruku'u ne kafin ya isa sahu a bayan sahu faƙad a ta bi juz'in mina salati khalfa saf kaga ya kawo wani yankin sallah a bayan sahu muhimmin abu shine lam ya amurhu annabi sallallahu alaihi wasallam bil i'ada annabi bai masa umarni ya sake sallah ba bayan an gama manzo Allah bai ce ka sake sallah wa arshadahu ila al mustaqbal eh, fi al mustaqbal ila ma huwa afdal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara manzon Allah ya masa ishara nan gaba ga abin da ya fi dacewa ka yi shine wala ta'ud ka saki wa huwa nahyu irshadin la nahya tahrimin wanda shiryarwa ce ga abubakara ba wai hanawa ba haramtawa akai ba walau kana litahrimi la'amarhu bil i'ada da a ce hana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saki da dai karka sakin nan yana nufin haram ne to babu kenan zai ce ka sake sannan. kaga tun da bai ce karka sake sallah ba ya nuna cewa abinda ya aikata bai bata sallar shi ba wannan shine abin da ibn taymiya yake faɗa ya ta duba al-ikhtiyaratul ilmiya shafi na 42 yace wa idza raka'a duna as saffi idan mutun ya ruku'u kafin ya iso sahu thumma dakhala as-saffa ba'da i'tidal al-imam sannan ya shigo sahu bayan liman ya riga ya dago kana kana zalika sa'igan wannan babu laifi daidai ne muhimmin abu ne la'akari da wannan hadisi abubakara ya tafi masallaci ya tarar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruku saboda haka sai yayi ruku yayi kabbaran harama yayi ruku kafin ya iso sahu bayan an gama sallah muhimmin abu shi sakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an amrihi bil i'ada manzon Allah yayi shiru bai ce ka sake sallah fadalla ala annaha ghayr wajiba saboda ka sake sallar ba dole ba ne fa hazan nahyu laysa an anil i'tidad bi raka. da dai a ce raka'an bata inganta ba manzon Allah ba zai ce karka sake sallar ba zai ce wannan sallan ma bata inganta ba wannan inna ma kana an isra saboda ka sai malamai suka ce eh, me yasa annabi yake karka sake ya hana shi ne ba wai ruku'u kafin isowa sahun ba karka sake sauri mai tsanani zuwa masallaci kar ka sake jinkiri har a fara ikama har a fara sallah kafin ka iso masallaci kar ka sake yin haki lokacin da zaka yi kabbaran harama amma ba wai ruku'u din kafin isowa sahu ba domin inda a ce ruku'u kafin isowa sahu ne annabi yake nufi da kar ka sake ya bada cewa sallah bata inganta ba tunda manzon Allah bai ce karka sake wannan raka'an sallar ba ya gwada cewa an hana waɗancan abubuwa ne amma ba wai ruku'u kafin isowa sahu ba anan sahabbai da dama sun yi haka abin lura ke wanda shi kansa yana gwada cewa wannan ita ce fahimta mafi inganci musamman la'akari da cewa abdullahi bin zubair ya ce fa'in na zalika sunna yana hudu ba a kan abdullahi bin zubair yake karantar da mutane yadda za su yi sallah sahabi ne shugaba ne lokacin yana shugabancin yankin alhijaz lokacin yana shugabancin yankin alhijaz yana hudu ba ya ce musu idan mutum ya tafi masallaci ya tarar da liman yana ruku'u to maza sai ya yi kabaran harma ya yi ruku ya yi kabaran harma ya yi ruku yana karanta da su kuma sahabi ne ya ce idan kayi ruku nan sannan sai kai tafiya zuwa ga sahu bayan ya gama faɗa sai yake fa inna zalika as-sunna yin haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'arifu ahadun babu wani wanda ya isa yace kaza sunna ne sahabbai sun san ba sunna bane su yi sahabbai suna nan ya faɗi wannan magana amma babu wanda ya ce a'a ba haka bane kaga ya tabbata kenan sahabbai gaba ɗayan su sun yarda yin hakan ba laifi bane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 an karbo hadisin nan daga wabi sabinu ma'abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saff wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga wani mutum yana salla a bayan sahu shi kadan shi kada yake bayan sahu yana salla fa amarahu an yu'ida as-salata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sake wannan sallah karawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin nan wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud kitabu salati babu rajuli yusalli wahdahu khalf as saff wa tirmidhi da kuma al-imam tirmidhi yana kitabu salati babu ma jaa fi salati khalf as saff wahdahu wa hasanahu kuma al-imam tirmidhi ya ce isnadin hadisin yana da kyau wato kala wa hadisu wa bisa wa hadisu wa bisa ta hadithun hasanu haka al'imamu tarmizi ya ce hadisin wa bisa dinnan hadisi ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya yi sallah a bayan sahu shi kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sake wannan sallah ibnu hajar ya ce wa sahahahu ibnu hibban kuma ibn hibban ya inganta shi ya inganta wannan hadisin ya inganta isnadin wannan hadisin sannan shi kansa ibn hajar tunda ya yi magana akan fahimta biyu na malaman hadisi al'imamu turmizi ya ce isnadin hadisin yana da kyau al'imam ibn hibban ya ce isnadin hadisin ya inganta a littafinsa a talkhisul habir ibn hajar ya goyi bayan fahimtar al'imamu turmizi cewa isnadin hadisin yana da kyau kuma al'imam ibn maja ya ruwaito hadisin nan har shi ma na sunan ibn maja kitabu ikamati salati babu salatin rajuli khalfa safi wahdahu hadisi na 1004 da kuma al'imamu dara kutuni yana sunan dara kutuni kitabu salati hadisi na 1348 hadisin yana da wata riwaya da take mara shaida ita ce riwayar da take tafe yace walahu kuma a wajensa yana nufin ibn hibban a wajen ibn hibban yana kitabu salati babu mutaba mutaba'atul imam hadisi na 2202 an talqi bin ali an karbo hadisi daga talqi bin ali radiyallahu anhu anan kuskure ne hadisin ba tsalku bin ali ya ruwaito shi ba kuskure ne yi waɗanda suka rubuta littafin bulugun maram suka cire ainihin sunan wanda ya ruwaito hadisin suka sa tsalku bin ali cewa la salata limun faridin khalfa safi babu sallah ga makaɗaici a bayan safu wanda ya kaɗaita shi wato yake sallah shi kadai a bayan safu bai da sallah wannan kalmar ma ba ta zo cikin hadisi ba la salata limun faridin wato hadisin yanda ya zo kamar yadda ya zo a sahihu ibn hibban ya ruwaito shi ne an abdurrahman bin ali bin shaiban alhanif kala ya ce haddasa na abi babana ya ban labari sunansa aliyu bin shaiban aliyu bin shaiban don haka hadisin maimakon a ce an tsalki bin ali sai a ce an aliyu bin shaiban وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة yace shi Aliyu ibn Shaiban yana cikin mutanen da suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nahiyar Banu Hanifa kabilar Banu Hanifa ya da labari yace sallaitu khalfa rasulillah nayi sallah a bayan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam nayi a bayan Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada rasulullahi salatahu a lokacin da manzon Allah ya gama sallarsa nazara ila rajulin khalfa as-saff wahdahu sai manzon Allah ya hangi wani mutum yana salla a bayan sahu shi kadansa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا kai شن هكا كي صلى كي كدي قال نعم يقول هكذا قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعيد صلاتك ka sake wannan sallah fa innahu la salata li fardin khalfa saffi wahdahu babu sallah ga makadaici wanda yayi sallah a bayan ka sahu shi ka. wannan haka riwaya ta kuma tana cikin musnad al-imam ahmad kamar sharh ma'ani al-asr na al-imam tahawi hadisi na 1487 mai riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaqbil salataka ka sake fuskantar sallarka wato ka sake wannan sallah hadisin ya zo cikin sunan ibn majah kala yace fa wa waqafa alaihi nabiyullahi nan sarafa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ya tsaya yace istaqbil salataka istaqbil salataka ka sake yin sallarka la salata lil ladhi khalfa la salata lil ladhi khalfa as-saff babu sallah ga wanda yayi sallah a bayan sahu shi kadai to waɗancan riwaya da wancan hadisi na farko da wannan na biyu dukkan su sun inganta in ka duba irwa galil hadisi na mujallar da bi shafi na 327 da ta tahqiq ibn khuzaima hadisi na 1569 ibn hajar ce wa zada at-tabarani al-imam ya yi ƙari a riwayarsa al-mu'jam al-kabir hadisin wa bi sabin ma'bad ala da halta ma'ahum me ya hana ka shiga tare da su ka shiga cikin sahu a tara rajulan ko ka jawo wani ka fisgo wani daga sahu don ku zama ku biyu a bayan sahu me yasa kai sallah a bayan sahu kai kadai yanda hadisin zo an wabi sabin maabadin kala in sarrafa rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya gama sallah wa rajulun yusalli khalfa alqawmi wahdahu sai ga wani mutum yana sallah a bayan jama'a shi kadai wannan mutum yana sallah a bayan jama'a shi kadai faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayyuhal musalli wahdahu ya kai ne sallah kai kadai ala takuna wasalta saffan fa dakhalta ma'hum ne ya hana ka sadar da wani sahu ka shiga cikin sa a wijtararta rajulan ilaika ko ka fisgo mutum guda daga sahun in baka bikal makanu in wuri ya matse maka idan babu kafar da za ka iya shiga sahu sai ka kama mutum guda ka jawo shi baya me ya hana ka yi ɗayan biyu ɗin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'id salataka ka sake sallarka fa innahu la salata laka saboda baka da sallah wannan yana cikin musnadul imam abi ya'la hadisi na 1578 hadisin nan yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah ya zo riwaya ta ta waji sabinu ma'bad duka riwayoyi da suka zo babu inda aka ce ka fizgo mutum sai a wannan riwaya din ta al-Imam Tabrani saboda haka ya zama riwayar ta zama ba'ifun jiddan riwayar tana da rauni kwarai in ka duba silsilatu sahiha mujallad nabi shafi na 322 shine albani ya kawo hadisin nan riwaya ta al-Imam Tabrani hadisin Wajid bin Ma'bad yace idan sabata ba'd hadis hadith tunda hadisin yana da rauni hadisin da yake cewa ka fizgo wani daga sahu ka jawo wani saboda ku zama ku biyu a bayan sahu kada kai sallah kai kadai a bayan sahu tunda an ce riwayar da ta inganta ba fala yastahu hina idhin alqawl bi mashru'iyyati jazb ar-rajul min al-saff eh, ma'ahu ba daidai bane mutum ya fizgo wani ya jawo wani daga sahu saboda su zama su biyu su yi sahu a baya li'annahu tashri'un bidun nafsin fasih saboda kamar idan ka jawo wani wani yana cikin sahu sai ka jawo shi kuka tsaya a bayan sahu ko biyu ka shar'anta wani abu a addinin Allah wanda babu hujja a kan shi ba ka da hujja cewa hakan da kai sunna ce idan ka ce sunna ce za a ce to hadisin da ya kawo labarin bai inganta ba hadisin bai inganta ba tunda hadisin bai inganta ba bai kamata ka jawo wani ba wa haza la ya bal balil wajibu an yanbamma ila safi idza amkana abinda ke wajibi shine idan ka taho masallaci ka samu sahu duk ya cika to kai kokari dai ka samu kafar da zaka kutsa a sahu din idza amkana in yayi wa illa in bai yi ba babu inda zaka samu inda zaka kutsa sannan wahdahu sai mutum ya tsaya a bayan sahu din shi kadai wa salatuhu sahiha sallarsa ta inganta me dalili saboda Allah madaukaki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa hadithul amr bil i'ada idan ka ce ai ga labarai da suka gabata cewa ai annabi ya yi umarni ga wani wanda ya salla shi kadai a bayan sahu ya sake salla mahmulun ala ma idza qassara fil wajib ana ɗauka ne da cewa shi wancan mutumin ya yi sakaci domin da yawa yana faruwa mutum zai shigo masallaci ya tabbata akwai kafa a sahu amma sai ya tsaya a bayan sahu ya yi kabbaransa shi kadai to kaga wannan sakaci ne nashi ba wai rashin wurin da zai kutsa ba ne wajibi ne idan ka taho masallaci ka yi ƙoƙarin ka shiga sahu wa illa idan babu kafa to sai ka yi sallah kai kadai idan mutum kuwa akwai kafa ya shiga ya yi sallah shi kaɗai, babu sallarsa wato haɗa waɗannan hadisai wuri guda shine mafi dacewa wa amma idan lam yajid furja falaysa bi muqassir fala yuqal an yuhkam ala salatihi bil butlan fi hala ka samu masallaci ka samu duka sahu ya cike kayi kokarin inda zaka samu kafa ka kutsa babu sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai kai sallah Ta ya za a ce sallar ka bata inganta ba don haka wannan ita ce fahimtar akasarin malamin fikin akasari al'imamu malik al'imamu abu hanifa suna cewa idan mutum ya zo masallaci ya samu sahu ya cika babu inda zai kutsa to kare jawo wani kaga kenan ba aiki da wancan hadisi na cewa ka fisgo wani wannan riwayar ta bata inganta ba Alimamu malik Alimamu abu hanifa Alimamu Shafi shafi'i in ka duba bidayatun mustahid na ibn rushdi a juz'i na farko shafin 149 da kitabul um littafin al-imam shafi'i juz'i na farko shafin 169 duk irin wannan bayani na albani suka yi malaman sunna suna cewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sake sallah saboda yayi sallah a bayan sahu shi kadai abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sake sallah saboda yayi sakaci akwai kafan da zai kutsa bai kutsa ba sai ya tsaya shi kadai a bayan sahu don haka bai da sallah don haka a nan duk da cewa akwai malaman da suke cewa wanda ya tsaya a bayan ta hoyi sallah shi bayi da sallah bayi da sallah shi ne ibn taniya a majmu'u fatawa mujalladin 23,393 ya yi magana game da malamai da suke cewa wanda ya sallah a bayan sahu shi kadai bayi da sallah ko da babu kafa a sahu ya tsaya a bayan sahu bayi da sallah sai ibn taniya ya ce a لأن في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم للي أنسام حديثين كشفي أنه أمر المصلية خلف الصف بالإعادة باشكا النبي صلى الله عليه وسلم يا يؤمرني قولم تند يسلى أبايا سهوشي كأيف النبي صلى الله عليه وسلم يشي يساك سلى لا صلاة لفظ خلف الصف باب صلى قمتن شي كأي أبايا سهوشي sannan wa qad sahaha al-hadithain ghayru wahidin min a'immatil hadith wa asaniduhu wa asaniduhuma wa asaniduhuma mimma takunu bihim al-hujja yana cewa malaman hadisi da yawa ba shakka sun tabbatar sun tabbatar sun inganta hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai a bayan sa malaman hadisi da yawa sun ce hadisin ya inganta malaman hadisi da yawa sun ce hadisin ya inganta ba shakka sallah a bayan sahu kai kadai sallar ka bata inganta ba ne saboda muhimmancin jam'i ji ibnu taymiya fa inna salatal jama'a sunniyat jama'a lijtima'il musallina fil fi'li makanan wa zamana me yasa ake cewa sallar jam'i saboda mutane sun hadu a lokaci guda a wuri guda shi yasa ake cewa sallar jam'i fa a akhallu bil ijtima'il makani aw zamani idan aka samu saɓanin haɗuwar ba a wuri guda ko a lokaci guda haɗuwar ba a lokaci guda ba ko ba a wuri guda ba misali an yi taƙaddamu ba a 'ala al-imam kamar misali a ce wasu sun je gaban liman wasu sun je gaban liman kaga ba a wuri guda suka yi ba a bayan shi ba aw yatakallafu anhu takallufan kaseera ko ya zama wasu suna bayan liman nesa bigairi uzurin babu wani uzuri kan zalika manhiyan anhu bi ittifaqil a'imma duk malaman fiqh sun ce haka ba daidai bane ba daidai bane ka je gaban liman yi sallah ba daidai bane yi nesa da liman da zama tsakanin sahu da sahu an samu tazara mai tsawo akwai ma malaman da suke ganin sallar ba ta inganta saboda an samu tazara tsakanin sahu da sahu ko saboda an wuce gaban liman duk wannan ibnu taymiya ya magana a kai yace misla an yakuna haza kalfa haza wa haza kalfa haza. yace kamar misali kuma a zo sahu a sallah sai a yi layi maimakon a yi sahun dama da hagu sai a yi layi a tsaye ya zama liman yana gaba sahun farko shi ne mutum na farko a bayan sahu na biyu shi ne mutum na biyu a bayan wannan ya zama an yi layi ɗaya maimakon an yi sahu ibn taymiya yace wannan irin sallah ba a same shi a sunnar manzon Allah ba wa hadha khalfa haza haza yace kana haza min a'zamil umuril munkara bal kad umiru bil istighfar saboda haka yasa duk sa'ilin da aka zo sallah amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana umurtan sahabbai bi takwimi sufufi wa ta'diliha su daidaita sahu wa tarasi sufufi wa sadd al khalal wa sadd al awwal fal awwal zama an toshe kafan na farko sahu na biyu duka a tabbata babu kafa da aka samu yace kullu zalika mubalaga fi tahqiqi ijtima'i abin da ya yasa annabi yake yawaita umurtar sahabbai su daidaita sahu saboda tabbatar da ainihin ma'anar jam'i ma'anar jam'i shine an yi sallah a haɗe a wuri guda ala ahsani wajhin bi hasabi bi hasabi al-imkan walau lam yakun al-istifaq wajiban inda a ce sahun sallah ba dole bane fa la jaza an yaqifa wahidun khalfa wahidin wa halum majarra inda a ce sahu ba dole bane ana iya layi guda ayi sallah ko a wargazu a cikin masallaci a warwatsu ya zama duk kowa yana tsaye inda ya ga dama wa hadha mimma ya'lamu kullu ahadin ilman amman anna hadhihi laysat salatal muslimi wanda kowa ya sani ba haka sallar musulmai take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar misali yanda muke zazzauna a masallaci a yau idan limai tashi sallah sai kowa ya tsaya inda yake sai ayi sallah babu wanda zai ce haka sallah take a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau kana haza mimma yajuzu la fa'alahu almuslimun walau marra da dai a ce mutane za su yi sallah a warwatsi a masallaci ba laifi bane da an samu ko da sau daya an taba yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bal wa kazalika idza ja'alu as-saffa ghayra muntazim da za a ce mutane su yi sahu mara tsari sahu mara tsari shine kamar ayi layi daya a bayan liman layi maimakon ayi sahu dama da hagu lakana zalika shay'an qad ulima nahyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anhu wan nahyu yaktabi at-tahrim bal idza sallu sallu al-imam kana ahsana min mithli hadha wanda zai sahu a gaban liman yafi a ce wanda zai sahu A saitin liman a yi layi guda a bayan liman su ce wannan bai yi kama da sallar musulmai ba gaba daya saboda haka sai ibn taymiya ya ce fa kaifa tasfihu salatu bidun al ta ya za a yi a ce sallah ta inganta ba tare da an shiga sa'u ba don haka cewa salatul munfarid la tasfihu sallar mutumin da yayi sallah shi kadai a bayan sahu ba ta inganta ba saboda waɗannan hadisai ba shakka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya salla a bayan sahu shi kadai sallar sa ta inganta ba wannan shine abin da hadisai suka ingantar wa man khalafa zalika min al-ulama fala riba annahu lam tablughu hadhihi sunna min wajhin yathiqu bihi idan ma kaji an ce wani malami cikin magabata fahimtarsa ta saba ma wannan to ba mamaki hadisin bai iso gare shi bane bal kad yakunu lam yasma'ha ba mamaki bai taba jin hadisin ba dan ba abin mamaki bane ba abin mamaki bane a ce ma babban malami amma bai taba jin wannan hadisin ba wa kad yakunu zanna anna al da'if tana yiwa hadisin ya iso gare shi amma kuma yana dauka shi a fahimtar sa hadisin yana da rauni kama zakar zalika ba'dhum saboda haka sallah a bayan sahu mutun shi kadai sallar bata inganta ba idan akwai kafa a cikin masallaci wanda shine sharadi wa kad ittafaqa ulama wa ala sihhati wuqufiha munfarida ita mace fa ita mace malaman sunna duk sun yi ittifaki saboda hadisin da muka karanta na baya hadisin Anas bin Malik lokacin da tsohuwa ta yi sallah ita kadai a bayan sahun Anas bin Malik da wani maraya saboda haka duk malaman sunna sun yarda cewa ita mace tana da damar ta tsaya a bayan sahu ita kadai ce sallah kuma sallar ta inganta shi ma liman sunna ita ce zai tsaya a wurin sa shi kadai yayin sallah kuma sallar ta inganta amma mamu fa ba daidai bane su tsaya mutum ya tsaya shi kadai a sahu yayin sallah sallar ba ta inganta sai fa idan akwai larura idan akwai larura ibn taymiya yace to wannan babu shakka yana kawar da uzuri saboda me saboda ai an samu an samu cewa larura ta sa tsayuwar sallah gaba ɗaya an sauke ta ga mutum saboda larura a dalilin larura ai kaga tsayuwar sallah wajibi kai sallah a tsaye wajibi ne amma da larura ta zo fa sai aka ce kai a zaune kaga an sauke maka wajibi saboda larura walƙira'a haka ma karatu itmamur ruku cika ruku'u wa sujud wa tahara bil ma'i tsarki da za a yi da ruwa saboda larura aka ce ka bar ma tsarkin ka koma taimama wa gairu zalika yasqutu bil duk abin da shari'a ta ce ayi idan ka kasa yi to hukuncin yana faduwa sai ce fa kadhalika al istifaf wa tarku taqaddum haka ma yin sahu din haka ma yin sahu wajibi ne ka shiga sahu idan ka tafi masallaci ka samu sahu ya cika yi kokari ka samu kafa ka kusa wannan shi ne asali saboda waɗannan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu sallah ga wanda ya sallah a bayan sahu shi kadai don haka matukar akwai kafa kai sallah a bayan sahu sallah bata inganta ba amma idan babu kafar da zaka kutsa fa ka kaga larura ne saboda ka sai ka tsaya kai sallah a bayan sahu din kai kadai kuma sallah ka ta inganta haka yin sallah a gaban liman yin sallah a gaban liman haramun ne sai dai kai sallah a bayan liman wanda ita ce sunnar manzon Allah to amma idan masallaci ya cika dama da hagun liman duk sun cika ba yanda za a yi ka koma ta bayan liman sai dai ta gabansa sa ce tarku taqaddum larura ta sa in ma ka sallah a gaban liman ko kuwa ka rasa sallah duk yadda za a yi bayan da za a yi ka samu sahu ta dama ko hagu ko baya yace to idan yi sallah a gaban liman larura ta sa dole ka yi sallah ka ta inganta wanda shi da fahimtar al-Imam Malik al Malik yana cewa sallah gaban liman ba shi da kyau ba shakka amma idan larura ta sa saboda matsi babu inda za a yi dole sai a gaban liman za ka yi sallah to sallar ka ta inganta da haka ma ibnu taymiya ya faɗa kuma in ka duba dalil al-awtar alimabu shaukani ya irin wannan bayani um, juzu na uku shafi na 220 to musamman saboda la'akari da wancan hadisi na abubakara abubakara ya yi ruku'u ya yi tabbaran harama ya yi ruku'u kafin ya iso sahu kaga ke na abubakara ya fara sallansa a bayan sahu shi kadai ya gwada cewa dan ya fara sallah a bayan sahu shi kadai a matsayin larura yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya kashe wannan raka'an ba shi kaga larura tana sa wajibi ya sauka ga mai sallah shine bayanin ibnu taymiya larura tana sa wajibi ya sauka daga kan mai sallah yace wa qardu hadha sihhatu salati almutaqaddim ala al-imam lil haja ka qawli ta'ifa kamar yadda wasu ke cewa idan kai sallah gaban liman baka da sallah ko da babu kafar da zaka shiga sahutar bayan liman damansa ko hagunsa kai sallah a gaban liman babu sallar akwai masu wannan fahimta ibn taymiya yace wannan ya saba ma tsarin sunnar manzon Allah saboda asali ai wajibai na sallah sukan fadi ga mutum a dalilin uzuri idan aka ce wajibi ya iya faduwa ga mutum saboda uzuri dole ne kai sallah a tsaye ka yi ruku'u ka daga ka yi sujuda wanda ita ce sallah amma idan ya zama larura ta hana kafa sai aka ce ka yi sallah a zaune ka yi sallah a zaune tunda ba ka iya tsayewa kaga an sauke ma rukuni guda saboda me ba ka iya yin sa to tun da shi ma sahu a bayan liman a sahu a bayan liman wajibi ne ya gagara to ba za a ce don mutum ya yi sallah a gaban liman sallar ta ba shi ba wanda kuma ita ce fahimta mafi inganci babu shakka to sannan a nan waɗannan hadisai suna tabbatar mana ina ne ake cewa in ka samu liman ka samu sallah daidai ina ne a sallah ake cewa idan ka samu liman ka samu sallah ka samu raka'a kaga waɗannan hadisai sun tabbatar mana wanda ya tarar da liman yana cikin ruku'u to ya samu raka idan bai samu liman yana ruku'u ba bai samu raka ba zahiri waɗannan hadisai da suka karanta da mutum domin hadisin abubakara kaga ya taho masallaci ya tarar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ruku'u sai ya kabbara harama ya ruku'u sannan ya rarrafo ya shigo sahu me yasa ya kabbara harama ya ruku'u saboda yana tsoron kada annabi ya daga daga ruku'u Allah ya samu gani kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga daga ruku'u domin da zaran manzon Allah ya daga kansa daga ruku'u ya rasa wannan raka'a shi ko yana so ya samu wannan raka'a kaga ashe wurin da zaka samu sallah in ka tarar da liman yana ruku'u ne kafin ya daga idan ko ya riga ya daga to ka rasa wannan raka'a sannan ga labarin Abdullah bin Mas'ud da muka muka yi bayani abdullahi bin mas'ud babban sahabi ne shi ma labarinsa ya inganta mun ce yana cikin irwa'ul galil haka labarin sai na abubakar as-siddiq zaid bin thabit waɗannan sahabbai kamar misali abdullahi bin mas'ud ya taho daga gidansa da shi da wannan tabi'i sun zo masallaci sai gashi liman yana ruku'u abdullahi bin mas'ud ya kabbaran harama yayi ruku'u shi ma sai kabbaran harama yayi ruku'u bayan an gama sallafa sai wannan ya yunkura zai tashi me yasa ya yunkura zai tashi saboda tunaninsa bai samu raka'an ba kaga ya bada cewa ina ake samun ina ne in ka samu liman ake cewa ka samu raka'a shine ruku saboda ka shi tunaninsa tunda yayi kabbaran harama a yi ruku kafin ya iso sahu bai samu raka'an ba sai abdullahi bin Mas'ud ya rike shi sai ya ce ai ka riga ka samu raka'a abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka sayyidina abubakar zaid bin sabit ga abdullahi bin zubair sannan akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu huraira wanda ya inganta abu huraira yace kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ji'tum ila salati idan kun taho sallah wa nahnu sujudun fasjudu idan kun taho sallah muna sujuda to ku yi sujuda wala ha shay'an amma kada ku kirga wannan raka'an a matsayin komi wa man adraka raka'ata wanda ya samu ruku'u faqad adraka salata ya samu sallah wannan hadisin Abu Huraira hadisin ya inganta yana sahihu jami'i sagir hadisin 468 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai idan sun zo masallaci suka samu liman yana sujuda to kada su tsaya a tsaye suna jira don da yawa akwai wanda zai zo masallacin idan ya ga liman na sujuda sai ya tsaya ikan ba zai komi ba yana jira sai liman ko dai ya ya dago ya zauna ya tahiya ya sallama shi dai yana nan yana jira ya rasa ladan sallah ko kuma yana jira liman sai ya dago daga sujuda ya shiga wata raka'a a fara da shi wannan ma jahilci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai idza ji'tum ila salati idan kun zo sallah wa nahnu sujudun fasjudu kun taras muna sujuda sai ku yi sujuda wala ta'udduha shay'an amma kar ku kirga wannan raka'a me yasa aka ce kar a kirga wannan raka'a saboda an riga an rasa ruku'u raka'a ruku'u tunda an rasa an rasa wannan raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man adraka rak'ata faqad adraka salata saboda wasu hadisai Za ka iya tarar da cewa annabi yana kiran ruku'u da sunan raka'a yana kiran ruku'u da sunan raka'a yace wa man adraka raka'ata faqad adraka salata wanda ya riski ruku'u to ya riski sallah kaga yana nuna cewa wanda ya rasa ruku'u bai samu sallah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara yace wala ta'udduha shay'an kar ku kirga kar ku yi lissafi da wannan raka'an da kuka samu liman yana sujuda amma dai ku yi kabbara ku bi shi saboda kuna da lada daga inda kuka fara samun sallah daga inda kuka kuka fara haduwa da liman ana rubuta muku lada amma cewa ka samu raka'an shine wanda ba a lissafi da shi sai idan ka samu ruku sannan akwai hadisin Abdullah ibn Mugaffal akwai hadisin Abdullah ibn annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa idza wajadtumul imama qa'iman faqumu idan kun samu liman yana tsaye to ku yi kabbaran harama kuma ku tsaya aw qa'idan in kun tarar da liman yana yana zaune faqudu sai ku yi kabbaran harama ku zauna aw rafi'an farka'u idan kun tarar da liman yana ruku'u sai ku yi kabbaran harama ku yi ruku'u aw sajidan fasjudu ko kuma kun tarar da liman yana sujuda sai ku yi kabbaran harama ku yi sujuda au jalisan fajlisu idan ma kun tarar da liman yana zaune sai ku yi kabbaran harama ku zauna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yadda zamu yi sallah ka zo masallaci ka yi kabbaran harama ka tarar da liman yana tsaye sai ka bi shi kawai idan ma a zaune yake idan ma ruku'u yake idan ma sujuda yake hadisin yana cikin musannaf kitabul musannaf kitabus salati babu man adraka raka'atan aw sajda hadisi na 3266 hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1188 anan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ruku'u ya kira sujuda sannan yace ina ne ake cewa an samu ruku'u an samu raka'a shine idan an tarar da liman yana cikin ruku'u amma idan an tarar da liman yana cikin sujuda za a bi liman amma babu wannan raka'a dai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sallah gaba daya ya karantar da mu sallah gaba dayan ta yadda ake yin ba ma sai ka nemi fahimtar wani malami ba hadisai sun nuna min daga ina ake samun raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sannan idan ka taho masallaci kamar yadda bayani ya gabata illa dai akwai gyara ka zo masallaci katar liman yana ruku to tun da katar da liman yana cikin ruku kafin ka isa ga sahu akwai tambanin liman zai daga daga ruku din menene ya kamata ka yi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai kabbaran harama kai kabbaran harama a inda kake in ma daga kofan ne idan ma daga kofar masallaci ne saboda an samu sahabi da yayi shine Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit babban sahabi kana yarka'u ala atabatil masjidi yana ruku'u daidai kofa daidai kofa zai yi ruku'u to gyaran ita ce mu lura da yanda al-Imam ya ba da labari yanda labari ya zo game da zaid bin sabit yanda kharija bin zaid bin sabit yaronsa ya ba da labari kharija bin zaid bin sabit ya ce babansa idan ya zo masallaci kana yarka'u ala atabatil masjid yana ruku'u daidai kofa daidai inda kyaure yake wa wajhuhu ila al-qibla wanda shine abin lura zai yi kabbaran harama fuskar tana kallon al-qibla fuskarsa tana kallon alƙibla yanzu misali mutum ya shiga masallaci ne ya kabarin harama to kabarin harama ka fuskanci alƙibla ka yi kabarin harama inda matsalar take kar ka yarda ka juya ma alƙibla baya kafin ka iso sahu domin idan ka iso sahu alhali ka juya ma alƙibla baya sallaka ta ɓaci domin sharaɗi ne duk wanda ya kabaran harama ya zama yana fuskantar alƙibla har a gama sallah don haka sai yaronsa ya ce idan baban ya yi kabbaran harama daga kofa thumma yamshi ma'utariban ala shikihil aiman sannan ya rika tafiya ta dama dama yi ruku'u yana tafiya dama dama har dai iso saikin sahu sai yawo gaba kaga bai juya ma alqiblan baya don haka idan kai ruku kai kabbaran harama kai ruku'u daga nesa sai ka juya ma alƙibla baya kafin ka iso sahu wannan sallar babu ita gaba ɗayan ta sallar bata inganta ba ga waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu sani cikin wannan darasi Allah ya albarka cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Thank you. ware ko sahu da yaron da bai balaga baya inganta shi ne abinda muka fara bayani yaro karami ko da bai balaga ba inda ya zama kuda tare sai kuka yi sahunku a baya sallah ta inganta ko da a ce akwai kafa a gaban kun ɗora kun gina wani sahu ke illa dai mafi dacewa shine a cika wani sahu kafin na baya misali ba dole ba ne sahun gaba sai ya cika kafin a yi na biyu ba dole ba ne. amma mafi dacewa shine a cika sahun gaban kafin na biyu magana da ake shine mutumin da ya tsaya shi kadai a bayan sahu alhali akwai kafa a gabansa amma idan su biyu ne a bayan sahu ko da akwai kafa a gabansu sannan su ta inganta eh? akwai gida a gaba sai wani yana sallah a gidan ai abin da muka faɗa kenan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa me yasa ake cewa sallar jami saboda abu biyu haduwa a lokaci guda kuma a wuri guda shi da sallar jami haduwa a lokaci guda kuma a wuri guda amma saboda akwai lasifika yanzu sai ya zama makwabtan masallacin nan suna sallah a gidajensu saboda lasifika ba a haɗu a wuri guda ba an yi sallah a lokaci guda amma ba a wuri guda ba wannan dalili yasa wannan dalili yasa bayyuwa yi amfani da rediyo kai sallah sai yanzu haka kana iya jin ana sallah a maska ana sallar isha kai ma sai ka yi alauna ka kama ki ai yi sallah da harin masallacin ka'aba na bil imami ka'aba ai na garin nan to ka bata inganta ba saboda me kun yi sallah lokaci guda amma ba a wuri guda ba shi da abin da ibn taymiya ya faɗa yace ka'idar jam'i abin da yasa ake kiran sallar jam'i saboda an haɗu a wuri guda kuma a lokaci guda idan ba a wuri guda bane ko da a lokaci guda ne sallar ba ta inganta ba saboda yake yasa yake da haɗari mutum yayi amfani yayi sallah saboda sauti na masallaci saboda sautin masallaci ko jin muryar mamu sallar gaskiya ba ta da inganci yana ma magana akan wanda ya salla ta gaban ta gaban masallaci kaga shi abin da yake magana akai shine idan kai salla ta gaban masallaci eh mata muke magana akai ko ba mata maza kowa abinda ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin zamu iso gare shi yace la tamna'u ima allahi masajidallah manzon Allah yace kar ku hana bayan ku yangin Allah sune mata kar ku hana su zuwa masallace, amma sallar su a gida fa khairul lahu na yafi musu to kaga manzon Allah ya ce mace ta zo masallaci amma sai sallar a gida yafi mata to tunda manzon Allah ya ce mace ta zo masallaci ba zai yi wuta jehi tsuntsaye biyu da dutse guda ba an ce ki zo masallaci ce a tunda ina jin sauki kaga ba sai na je ba zan yi a gidan kuma in samu ladar jami'a ko dai ta zo masallaci ko kuwa ta yi sallah a gida ita kaɗai shi ne abin da hadisan annabi ya karanta da mu Allah ya samu gani Thank you. sallah tare da liman sahu ta daman liman ko ta hagun liman duka hukuncin guda ne da kuma sahu ta gaban liman idan akwai larura sallah ta inganta ina jin wannan mako satin da wuce yi magana sai. ka jeru da liman ta damansa ko ta hagunsa bai kamata ba bayan sai kamata ya zama amma in akwai larura ba in ka jeru da liman sallah ka ba ta ba ba ma haka ba ittifakan malamai sun ce mace ta yi sallah bayan sahu ka dubi sharhin hadisin anas hadisin anas da muka karanta anas yana ba da labarin liyafar da kakansa ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya je gida mulaita <clears throat> ya ci abinci sannan sai ya sallah da anas da wani maraya suka yi sahu a baya sannan kakansa ta yi sahu a bayansu sai al'imamun nawawi ya ce da kakan nashi za ta zo su jeru sahu ɗaya da waɗannan yaran sallar ba ta ɓaci ba malamai suna cewa don mace ta yi sahu guda da maza sallar ta ba ta ɓaci sai dai idan sahun da ta yi da mazan ya zama namiji guda ne to shi ya yi sallah shi kaɗai ne a bayan sahu don haka bai da sallah Allah ya samu gane saboda shi ya yi sallah shi kaɗai ne don sahunka kai kaɗai da mace ba ta inganta ba amma sahunka da yaro ya inganta kai sahu da yaro a bayan sahu sallaka ta inganta amma kai sahu da mace a bayan sahu sallaka bata inganta ba amma nata ta inganta don ita an halatta mata yin sallah ita kadai a bayan sahu saboda haka sallar ba ta ɓaci don ma mutum ya yi sahu da mace sai dai idan shi kadai ne da kuma ita a bayan sahu ɗin sun za a ce bai da sallah Allahumma salli ala Muhammad